الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمه محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a yau kwanan wata 25 ga watan shida shekara ta 1437 hijiriya wanda shi ne dace da uku ga watan 4 shekara ta 2016 a lissafin turawa a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bidawha na shek Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Najeriya yau da taimakon Allah madaukin sarki za mu dora ne akan wato gabar magana ta 115 wanda take cewa ziyaratul qubur ziyarar wato kaburruka ko makwantai na bayan Allah wanda Allah ya sa su riga mu gidan gaskiya to za mu tattauna akan mai shari'a ta ce dangane da ziyartar su malam ya ce wato shira'u ziyaratul quburi للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء القبور والاستغاثة به من دون الله تعالى أو تزكيته والقطع له بالجنة هو القطع له بالجنة ونحو ذلك وفيه أحاديث ya ce an shar'anta ziyartar kabari ko kaburruka ma gaba daya shari'a ne a iya ziyartar su don wa'astuwa da ainihin wannan ziyara da kuma tunawa da lahira da sharaɗin kada a faɗi wata kalma da za ta fusatar da ubangiji tabaraka wa ta'ala a lokacin ziyarar kamar roƙon wato du'a'ul makburi roƙon wanda aka binne shi a kabarin walisti za su bihi da neman taimakonsa da agajinsa min dunillahi ta'ala wato ba Allah ba ko kuma tsarkake shi da kuma yanke hukunci gare shi shi mutum cewa dan aljanna ne da wani abu makamancin wannan da mutane suke yi so anan abinda za mu fara fahimta da farko shari'a ne ziyartar kabari don ziyartar kabari yana tattare da abubuwa na cina lahira sannan kuma daukan wa'azi amma kuma akwai abubuwan da mutane suke na kurakurai da laifuffuka da zamu zo da bayani akai insha Allah gaba kaɗan idan dai har za a yi waɗannan abubuwan to kada a ziyarci kabar shi ya malam ya kawo mana hadisai da suke magana akan halaccin ziyarar kabarin kamar haka عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم هو تزدكم زيارتها خيرا فمن أراد أن يزور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا أخرجه مسلم وأبو داود ومن طريقه البيهقي والنسائي وأحمد والزيادة الأولى والثانية له ولأبي داود الأولى بنحوها وللنسائي الثانية والثالثة قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع الهجر الكلام الباطل وكان النهي أولا لقرب أحدهم من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل